daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, da kuma sha 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita da da biyu biyar sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron magana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu aro barkamu da wannan lokaci mahmud lalo ne tare da hadiza kyara muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 26 ga watan sati'u nuwambar shekarar 2019 Shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato goma na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labaran duniya. Shugabar Hong Kong Carrie Lam yau dinnan Talata ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujeran da aka yi takararsu. su. kotun tarayyar amurka ta yanke hukunci cewa dole tsohon babban lauyan fadar white house wato donald mcgahn ya bi umarnin majalisar wakilai wanda ke so ya bayar da ba'asi a binciken trump sannan kuma shugaban amurka donald trump ya sake yin wani bayani na farko kan musabbin sauyin shugabanci a headquarter tsaron amurka ta pentagon to a najeriya kuwa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da sabuwar ƙididdigar da ta saka najeriya a matsayin ƙasa ta uku da ta fuskantar hararen ta'addanci a duniya muhimmin abu dai shine yana nuna ma hukuma cewa ta kara himma ma'ana kirarin da take na cewa ta yi gallaba akan su wa'annan 'yan gwagwarmaya bisa ga dai wannan rahoton wanda cibiyar e IET e ta fitar da bukatar su ƙara himma To a jamhuriyar Nijar kuwa yayin da ake ci gaba da tunkarar zaben gama gari da za a fara a baɗi sabbin jam'iyyun siyasa ne ke ci gaba da bullowa ko menene dalili? Siyasa mutane su da ta kasuwanci. makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya shi yasa ka gani kowane ya taso ya bude jam'iyya da za ku ji suma dalilin su wanda ya saba wa wannan sannan muna tafa da shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai mun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum Shugabar Hong Kong Carrie Lam yau dinnan Talata ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi wanda 'yan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujeran da aka yi takararsu na iya zama wata alama ta rashin farin ciki da gwamnatinta da kuma yadda ta bullo ma zanga-zangar rajin demokradiyya. Lam ta ce masu jefa kuri'ar sun nuna yadda suke ji game da shugabanci mara inganci kuma ta sake maimaita kiran da ta yi na kawo ƙarshen zanga-zangar tashin hankali. Ta kuma sake nanatawa alkawarin da ta yi a baya na gudanar da tattaunawar a bainar jama'a da zummar warwatse matsaloli da suka haddasa zanga-zangar yayin da ta kasa ainihin tayi na cimma jituwar. masu kada kuri'an a ranar lahadi sun yi gagarumin hannunka mai sanda ga kasar china kuma sakamakon ya nuna cewa masu rajin kare demokradiyya za su yi iko da gundumomi goma sha bakwai daga cikin gundumomi goma sha takwas bayan kuwa a baya ko guda ba su mallaka ba. Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci jiya litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar White House Donald McGahn ya bi umarnin takardar bukatar bayanai da Majalisar Wakilan Amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba Trump. Alkali Ketanji Brown Jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana magan ko wani wanda yake aiki yanzu ko tsohon ma'aikaci a fadar White House ba da shaida. gwamnatin trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin jackson lauyan magan kuma ya ce zai bi umarnin majalisar sai dai idan wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da hukuncin da ya gabata har sai bayan ɗaukaka ƙarar waɗanda suka ki amincewa sun haɗa da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo tsohon mai bada shawara akan harkar tsaro john bolton da kuma makaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mike mulvaney 'yan jam'iyyar democrat sun duba yiwuwar tsige shugaban trump da matsawa ukraine lamba ta bincike wanda ake ganin zai kalubalance shi a zaben shekarar 2020 joe biden da suka yi imanin cewa waɗannan manyan jami'an za su ba da hujjoji ƙwararra a cewar rahoton magan ya gaya wa masu bincike uh, wato shugaba trump ya tursasa masa ya kori mula kuma daga baya musanta cewa shugaban trump ya buƙaci yin hakan a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a headkwatan tsaron amurka ta pentagon yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yakin da kungiyar ta'adda ta is a iraki da aka tambaye shi kan korar sakataren sojojin ruwa amurka ranar lahadi richard spencer wanda farar hula ne trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki ya ƙara da cewa hakan bai faru haka kawai ba a lokacin da ya bayyana a ofishinsa da tare da prime minister bulgaria ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suke yaƙi da ni. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. babbar kotun pakistan ta dakatar da sanarwar gwamnati na wani ɗan lokaci wadda kan kai wa babban hafsan sojojin ƙasar damar yin aiki na wani wa'adin tsawon shekara uku wannan mataki na yau ɗinnan talata wanda ba a saba gani ba wanda kuma kotun koli ta dauka na zuwa ne watanni da dama bayan da prime minister imran khan ya ba da umarnin tsaiwata wa'adin shugaban hafsan sojojin janar kamar javed bajwa wanda zai ritaya daga baya a wannan makon kotun za ta sake sauraron karar a ranar laraba don sanin ko matakin da gwamnatin ta dauka ya dace da eh, bukatun dokan kotun wadda ke da alkalai uku wadda babban mai shari'an asif sa'id kosa ya jagoranta ta lura a umarnin da ta bayar cewa dokokin pakistan ba su yarda gwamnatin ta dakatar ko ta iyakance ritayar wani jami'in soji ba kafin ritayar ta fara aiki. 'Yan sandan kwantar da tarzoma na Turkiya sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa wani gangami da dubban dubatar mata waɗanda ke buƙatar a kawo ƙarshen abin da suka kira ƙyale maza masu wa mata. 'Yan sanda sun hana mutane sama da dubu biyu yin maci har zuwa titin Istikal na babbar shiyar hada-hada na shaguna. 'Yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye kan masu zanga-zangar yayin da wasu shaidu ke ba da rahoton an yi amfani da barkonon tsohuwa da harsasan roba uh, da aka bayar a rahoton cewa babu wani rauni ko kuma wanda aka kama. gaida Hadiza Kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To duk da samun raguwar mace-macen sanadiyar hare-haren ta'addanci a sassan duniya, alkalma na nuni da cewa har yanzu matsalar ta'addanci na ci gaba da zama babbar barazana a duniya. Rahoton shekara-shekara da wata cibiyar ƙasa da ƙasa ta fitar a bana ya nuna cewa Afghanistan ce ƙasa ta farko da ta fi kowace ƙasa fuskantar matsalar ta'addanci a duniya, sai Iraki a matsayi na biyu, kana Najeriya a matsayi na uku. dangane da haka wakilin hassan maina kaina ya ji ta bakin masu ruwa da tsaki a harkar tsaro kan yadda suka kalli wannan kididdiga da aka fitar a baya bayan nan masanin tsaro da ke aiki kan samar da zaman lafiya da kungiyoyin kasa da kasa win commander musa isa salmanu ya ga wannan rahoto na bana idan ka duba wannan rahoton sai ga cewa najeriya ko shekaran da ya wuce ita ce ƙasa ta uku a wannan shekaran ita ce kuma kasa ta uku yana nuna cewa kusan da za a ce ba ta canza zani ba kenan kawai inda aka samu canji shine kamar na farko da na biyu waɗanda suka sauya da ƙasar iraq ne amma yanzu uh, afghanistan ta sha gaba yanzu ƙwararru irinsu dr kabiru adamu na ganin wannan rahoto tamkar hannunka mai sanda ne ga gwamnatoci musamman ma irin su Najeriya. Muhimmin abu dai shine yana nuna ma hukuma cewa ta kara himma ma'ana kirarin da take na cewa ta yi gallaba akan su wa'annan 'yan gwagwarmaya bisa ga dai wannan rahoton wanda cibiyar e IET e ta fitar da bukatar su kara himma don su dau matakai na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen matsalar kuma bisa ga misali da ilimi na shi binciken kan ta'addanci da wuya a samu kasar da ta samu ta magance irin wannan ta'addancin cikin kasa da shekara goma sha takwas zuwa shekara goma sha uku don ta yi nazari wanda ya nuna cewa yawanci tsakanin shekara ko ishirin da uku ko ishirin da biyar shine yawancin kasashe suke samu magance irin wannan matsala. To ko waɗanne mataki ne suka yi dalilin raguwar aika-aika irin na ta'addancin a duniyar har ila yau ga Win Commander Salmanu. Amma kuma ni idan aka duba wannan sai a duba ainihin domin an ce kamar da bature ke cewa uh, the devil is in the details wato sai an duba ainihin menene shi kanshi rahoton yake magana idan ka duba a cikin rahoton yana nuna cewa abin da yasa aka samu an samu raguwa akan kashe-kashe ko kuma mace-macen da aka samu a sabili da ta'addanci ɗaya daga ciki ko kuma biyu daga cikin ko kuma ɗaya daga cikin factors ɗin da yasa dalilin da yasa da suka faɗa shine cewa saboda galaban galaban ta hanyar soja da aka samu akan wato kungiyar isis da kuma ƙungiyar boko haram wannan ni a nawa ganin shine nasarar da aka samu a najeriya cewa su wannan kungiyar sun nuna cewa an samu galaba ta soja akan kungiyar boko haram duba da yadda wannan rahoto ke nuna cewar duk da raguwar kashe-kashe irin na ta'addancin a duniyar amma har yanzu ta'addancin ne ke ci gaba da zama babban barazana ga duniya na tambayi wani masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba dan iya mutum biyu ko mai hakan ke nufi abin da wannan abin yake nufi matsala ne da har yanzu ya addabi mutane yana ɗaukan rayuka da ƙaddarorin jama'a. To kuma irin wani abu kasan in ba ma an shawo hankalinsa gaba ɗaya ba ne dole ya ci gaba da damun mutane don mutuwa da ake yi da kuma ƙaddarori da suke suke salwanta gare su. Wato kasan shi shi ta'addanci ko da mutum guda ne ya shafa ya shafi mutane da yawa don haka in ba ya an kau da shi ba ba za a ce bai addabi jama'a ba a takaice. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to a gaida hassan mai na kaina to yayin da shirye-shiryen zaɓukan 2020 2021 suka kankama a jamhuriyar nijar 'yan siyasa na ci gaba da kafa sabbin jam'iyyu da zumar cin gashin kansu a zaben da ke tafi abin da ke janyo ayar tambaya dangane da tasirin ƙananan jam'iyyu a fagen siyasar ta Nijar. wakilin muryar amurka a yamai sulaiman muni barma ya aiko mana da karin bayani yanzu haka jam'iyyu kusan 200 ne ake da su a fagen siyasar jamhuriyar niger kasar da ke da yawan al'umma miliyan 20 kacal a yayin da 'yan siyasa ke ci gaba da shigar da takardun bukatar izinin kafa wasu sababbin jam'iyyu a gaban hukuma jam'iyya ta baya-baya da aka yi bikin kafawa a wannan mako ita ce jam'iyyar rana wace wani dan nijar mazaunin kasar kanada dr hamidu mamadu abdu ke jagoranta al'umma kasa ga su ne waɗanda muke tasayi don saboda haka ne waga rana ta huto yau mu aiki sosai ta huta cikin wahala ƙasa ta huta cikin talauci ƙasa allah ya ba mu arziki ya ba mu mutane duk abin da ya kamata mu samu mu yi aiki ƙasa ga ta tashi muna da shi rana 28 ga watan disamba wata mai zawa za mu yi babban congress a cikin congress din nan ne eh, mutanenmu za su shaida ma dun Nijar abinda za su sa gaba kuma ta kaka za su shiga cikin wannan zaɓe. Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullun irin su Nasiru Saidu na Voix de Saint suka fara bayyana matsayinsu akan batun kafa jam'iyyu barkatai. Siyasa mutane su da ta kasuwanci. Makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya. Shi yasa ka gani kowane ya taso ya buɗe jam'iyya. A haka kuma ya fuskanci gwamnati a buɗa a bashi kaso nashi wanda za a bashi ba zancen wancan alkawali da an ka ɗauko tun conference ba an ka ce a yi jami'oyi domin a yi ceton ƙasa saboda talaka ya samu ya ta cikin kangi wanda ke ciki. Akwai wani tasiri da ƙananan jam'iyyu za su iya yi ne a zaɓuka masu zuwa? Babu tasirin da sun ka iya yi domin da sun buɗe jam'iyya da hankalin biɗan wani abu ko biɗan abinci cikin jam'iyya shine suka buɗa ta. To kome doka ta tanada game da batun kafa jam'iyyar siyasa a jamhuriyar Nijar? Dr. Abubakar Ahmadu Hassan masanin tsarin mulki ne. Aya ta bakwai da takwas na wannan doka ta musamman na jam'iyyar siyasa ya kwatanta da cewa wato waɗanda suke so su kafa jam'iyyar siyasa sai kana cikakken ɗan ƙasa kai na Nijar ne. Ya zamanto a kaɗan kana da shekara 21. ya zamanto a ce kana da aƙida na kwarai kenan kana da da bon morality ya zamanto a cikin Nijar kake da zama kuma ya zamanto a ce kana da cikakken inci kana jur da dura civil a politik in dai kotu ta maka hukunci wato baka iya zama shugaban jam'iyya amma akwai abin da ke ta daily prudence laihi akan kuskure tarihin siyasar Nijar ya yi nuni da cewa kananan jam'iyyu kan mayar da kansu 'yan rakiyar manyan jam'iyyu a yayin zaɓe da nufin samun kason mukami ko na kwangilar ayyukan gwamnati sabanin abubuwan da doka ta yi tanadi duk jam'iyya na siyasa wanda ya yi shekara shekara goma bai je ba eh, zaɓe ko na shugaban ƙasa ko na majalisar dokoki ko na ƙaran kusur an ce ita wannan an soke ta ne dofis don ka eh, le parti est dissous dofis. Wake da izinin soke ta? Eh, ministan cikin gida ne, sadar ke constate ne kawai zai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. a gaida Sulaiman Muni Burma. Nan gaba kaɗan bayan wannan shiri na rana shirin yau da gobe zai zo muku inda Maryam Dauda da Madina Dahir mai shanu za su tattauna kan mahimmanci ko tasirin ilimi a zaman rayuwa sai ku kasance tare da mu. Amma yanzu kan agogo anan na cewa karfe goma na safe ne da minti sha shida hudu na yamma kenan a Najeriya, Nijar kamar da Chadi uku kuma a Ghana. Yanzu ga Mustapha Nasiru ba tsare da shirinmu na gaba. Masu saurari, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau cikin ikon Allah za ku ji ƙarashen tattaunawar Madina Dauda da jami'an hukumar samar da iri a Najeriya a lokacin da suka ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja fadar gwamnatin Najeriya. So, wannan abin idan aka ci gaba da shi, kudurorin gwamnatin tarayya aikin gona zai kai ga yadda ake bukatarsa kamar yadda ina ga bature ke cewa in the next 10 years za mu yi mubin ainihin tattalin arzikin kasar najeriya to let's say industrialized agric economy a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin To Dalla, a yau ma dai shirin yana ofishin muryar Amurka da ke Abuja domin jin karashen tattaunawar Madina Dauda da jami'an hukumar samar da iri a Najeriya Alhaji Ibrahim Musa da kuma Alhaji Idris Aliyu a lokacin da suka ziyarci ofishin muryar Amurka da ke Abuja ga Madinan da bakin nata. Sannan akwai abin da na manta ban gaya miki ba jami'ar gwagwalada ma ta zo mun samu wakilci daga jami'ar gwagwalada so wannan abin idan aka ci gaba da shi kudurorin gwamnatin tarayya aikin gona zai kai ga yadda ake bukatarsa kamar yadda ina ga bature ke cewa in the next 10 years za mu yi mubin ainihin tattalin arzikin kasar najeriya to let's say industrialized agric economy Eh, saboda wannan yana nufin mai kenan cewa za mu iya ciyar da kanmu ba tare da mun samu abinci daga wani wuri ba a yanzu ma ai muna ciyar da kanmu hajiya madina mun rufe boda muna ciyar da kanmu muna ci sau uku a rana muna kuma cin abubuwan marmari ga sunan ko ina wanda muka nome da kanmu muka noma da kanmu ba ba waɗanda muka shigo da su ba ba wannan nake nufi ba kamar yanzu misali idan kika duba masakun yadda suka mutu a Kaduna da Kano da Aba sannan kika zo kika duba dalar gyada kika duba gidan koko kika duba gidan kwakwar manja duk guraren ai akwai dakunan bincike wanda ake gira research institution hmm. wannan gwamnatin ne kawai ta taso ta shela ta farfado da su kuma ta rufe boda domin su tsaya da kafafunsu to ba za mu samu ainihin galabar me da najeriya ta ainihin karfin tattalin arzikin kasa na kimiyyar ta bangaren aikin gona sai mun karfafa waɗannan yara domin su ne yara manyan gobe su wannan shine bari zo wajen alhaji idris ta yaya kuke ƙoƙarin tabbatar da cewa yaran nan sun ƙaunaci wannan aiki na noma har dai su kai ga ci gaba da yin shi don kaji na tambaye obi ya ce shi burinsa yana so ya zama likita amma kuma yana so ya noma a gefe alhamdulillah to ai shi wannan matakin da muka ɗauka ita ce matakin farko saboda yanzu kin ga yanzu mun sa musu wannan azama ta jajircewa saboda competition da muka sa musu to daga nan za mu fara building akwai za mu rika sa musu suna competing a abin da ake cema kacici kacici da kuma, da kuma debate suna suna muhawara suna mujadala akan harkan fidda iri da noma kin ga daga nan da hankali da hankali wannan sha'awan noman zai shigo musu su fara karanta abin da ya shafi harkar tantance iri saboda me shi da yake cewa zai medicine eh muna so mu samu likitoci amma ba za ka ila likitocin noma eh, yawwa likitocin noma misali ko na dabbobi sannan misali kamar yanzu jami'in tantance da fidda da yada irin ga manoma na ƙasa wanda dr philip ojo ke shugabanta a matsayin director general kamar yadda yi magana masaku da duk sun mace kaduna yanzu nan da kano da sauransu duk da abin da ke ce da su gaba eh, harkar masaka ne to yanzu mun lashe wani takobinmu cewa za mu farfado da wannan masana'antu ta masaku ta wace hanya za mu bi yanzu nan an fito da sabon iri ta fannin kimiyya abinda da ake ce ma bt cotton kuma a wannan eh, baza koli da muka yi a gwagwala dawon da minista da kanshi mun samu ziyartar ministan harkar noma wata eh, alhaji muhammadu eh, sabo na nono ya zo ya ga wannan gwaji da muka yi na auduga ya gan shi duk tsawona wannan audigan ya fi ni tsawo kuma za ka samu gulalai akalla akalla 150 akan guda daya kuma yanzu tana tafe wanda yana nufin me wannan yana nufin cewa wannan harkar auduga muna mun lashi takobi za mu farfado da shi don yanzu a yadda nake gaya miki yanzu mun fara eh, kafa eh, akwai gwaji da muka sa a kano yanzu nan dan hassan saboda a nuna mu manoman mu cewa ko da damuna da rani za mu iya shuka auduga saboda haka da wannan hanyar za mu farfado da eh, hada-hadar auduga wanda shi ne zai ba da eh, wayannan eh, kamfanonin textile da abin nan su farfado don sun samu abin da zai ciyar da su gaba mm. to shi ne wannan sannan akwai ah, maganar nau'in shinkafa shekarun baya idan kika lura ruwa ya ta shanyi shinkafa an fito da yanashin shinkafa mai jure ambaliyar ruwa sannan kuma shinkafan nan saboda haka ruwa ce za ta yi bukata kenan wajen a idan an shuka ta har ruwan ya tsotse ba za ta riɓe ba har ruwan ya tsotse ta samu ta ba wai bata ta zai ba zai ba ta ta meke maganar su waken suyan nan maganar su yanda za a inganta dawa hada da waken suya da rogo atta da fulawa mu daina shigowa maganar alkama dinnan ana aiki a kanta kin san su sudan ita ta fice a irin alkama irin ta mafi na india to amma yanzu muna aiki a kai kila za mu zo mu haɗa kai ɗakuna fa da muke da su na bincike a faɗin ƙasar nan suna da yawa ni ma shigowa ta nan hukumar na ga wani abin al'ajabi na je wani ɗakin bincike da ake kira international institute of tropical agriculture suke gaya min cewa a nan za mu iya gane wannan kwayar halittar tsirran shegiya ce ko tana da uwa suna yin dna su gani cewa wannan an yi dna dinta biridin din da aka yi mata da mahaifanta ainihin asalin mahaifanta ne duk na ga irin waɗannan abubuwan sannan na je na ga wani guri inda ake ajiye ƙwayukan halittan tsirrai da iri da muke da su shekaru hamsin sittin da suka wuce kuma har yanzu suna da amfani idan za a dawo da su idan yanayi ya canza a duniyar jiya take idan yanayi ya canza za a ɗauko ƙwayar halittar a kawo kuma samar da. To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da Madina Dauda da ta ba da gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga gwani manajan bullo da masak daga jihar Borno Najeriya ya ce assalamu alaikum biyu Hausa. Da Allah ku bani dama in yi wani tsokaci. Haba iyaye ya kama kusan cewa tarbiya yanku haƙƙi ne da Allah ya ɗora a wuyanku. Amma kuma da yawa daga cikin iyaye da basu damu da wannan haƙƙin ba sun ƴaƴansu suna talla suna yawo akan tituna don kuɗin abin duniya. Muddin idan har iyaye ba ku yi watsi da ɗora wa ƴaƴanku tallace-tallace ba. Duk halin da kuka tsintsi ƴaƴanku da shi ku sani ku ne sillar faruwan saboda haka don allah iyaye a kiyaye kar daga baya a zo ana nadamar da ba ta da wani amfani sai kuma sakonmu na gaba fito daga ashiru lawal na goma ruwan baure ɗan kishin ƙasa jihar zamfara a tarayyar najeriya da ibrahim sd kusfa suka ce baki ɗaya a gaskiya ci gaba da takun saƙa ko cacar baki da ke faruwa tsakanin gwamnan jihar zamfara bello matawalle da tsohon gwamnan jihar abdulaziz yari game da sha'anin tsaron jihar babban abin takaici ne kuma hakan ko kaɗan ba shi ne mafita ba mafita kawai ita ce da wanda ke zargi da wanda ake zargi duk su garza a gaban hukuma domin ta yi kwakwaran bincike na gane mai gaskiya da marar gaskiya a ƙarshe muna addu'ar allah ya ba mu zaman lafiya da wamamme a jihar mu ta zamfara da ma najeriya baki ɗaya amin summa amin sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga har usman kasim kiringim na arewa tare da umar mamadu kiringim da magaji soja kiringim na arewa da kuma hassan jambuto kiringim suka ce baki da salama alaikum biya hausa da fatan ma'aikatanku suna cikin koshin lafiya suka ce a yau mun shigo wannan filin ne domin mu tofa albarkacin bakinmu dangane da yawaitar sace-sacen yara da ke ƙara ƙamari a cikin manyan biranen ƙasarmu ta jamhuriyar Nijar da fatan hukumomin ƙasarmu za su tashi tsaye don magance wannan matsalar da ta kunno kai a Nijar. Mun gode biya Hausa. yanzu kuma sai labarai a takaice. kwantar da tarzoma na turkiya sun yi amfani da karfi wajen tarwatsa wani gangami da dubbatar mata waɗanda ke buƙatar a kawo ƙarshen abin da suke kira kyala maza masu gallaza ma mata 'yan sanda sun hana mutane sama da dubu biyu yin uh, sun hana mutane dubu biyu yin maci har zuwa titin istakal 'yan sanda sun harba barkono mai sa hawaye kan masu zanga-zangar yayin da wasu shaidu ke ba da rahoton an yi amfani da barkonan tsohuwa da harsasan roba ba a bai da rahoton wani rauni ko kuma kama kowa ba masu shirya gangamin sun ce sun gaji da abin da suke ganin hukunce-hukunce ne masu sassauci da aka yanke wa mazaje da samari waɗanda ke kisa ko cin zarafin mata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske ta afkawa wasu a sassan babban birnin kasar albania da safe yau dinnan talata wadda ta kashe akalla mutane shida tare da raunata ɗaruruwa hukumar binciken girgizan ƙasa ta amurka ta ce girgizar ta kai girman 6.4 wadda kuma tsakiyarta ke da nisan kilomita 30 arewa maso yamma da babban birnin ƙasar wato tirana masu aikin ceto sun yi ta aiki don nemowa da ceton mutane daga gine-ginen da suka lalace mai magana da yawo ma'aikatar tsaro ta ce an gano gawar mutane uku a cikin wani rusasshen gini a cikin garin doris babban kotun pakistan ta dakatar da sanarwar gwamnati na wani dan lokaci wadda kan kaiwa uh, babban wato hafsan sojojin kasar damar yin aiki na wani adin tsawon shekaru uku wannan mataki na yau dinnan talata wanda ba a saba gani ba wanda kuma kotun kolin ta dauka na zuwa ne watanni da dama bayan da firaministan imran khan ya bada umarni fatan masu sauraro da aka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu zo muku da wani sabon shirin kada ku manta za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata hama da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo. yanzu a madadin ita hadiza kyari da ta taya ni gabatar da shirin sai injiniyanmu wato daniel brown da kuma shi da hada shirin kenan daniel brown da kuma injiniya daniel na nake so na ce masu sauraro sai an jima idan mun hada shirinmu na dare yanzu ga shirin yau da gobe.